Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata 22 ga watan Agusta na shekarar 2023. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa rundunar 'yan sandan kasar Birtaniya ta sanar da matakin tuhumar tsohuwar ministan man fetur din Najeriya Dizani Alison Madukwe kan laifukan da suka danganci cin hanci da rashawa. bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan kafa ma'aikata ta musamman mai kula da harkokin makiyaya a jihar Nejan Najeriya. Muna kuma tafa da labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta dakatar da jamhuriyar Nijar daga dukkan ma'aikatanta da ayyukanta har sai an mayar da ƙasar bisa turba da ke tafiya kan tsarin demokuraɗiyya. Ƙungiyar mai mambobi hamsin da biyar ta ɗauki wannan mataki ne bayan da sojoji suka hambar da shugaban ƙasar ta Nijar tare da dafe dukkan madafin iko. Tun a lokacin da sojojin suke tsare da shugaba Muhammadu Bazoum da mai ɗakinsa da ɗansa a yamai babban birnin ƙasar. wannan sanarwa ita ce ta farko da kungiyar ta au ta fitar a baina jama'a tun bayan wani zama da ta yi a farkon watan nan kan rikicin kasar yan takarar shugaban kasa sha ɗaya ne za su fafata gobe laraba a zaben gama garin da za a yi a kasar zimbabwe shugaba mai ci emerson manangagwa mai shekaru 80 da babban abokin hamayyarsa nelson chamisa mai shekaru 45 ne 'yan takarar da suka yi fice a wannan zaɓe a ƙasar ta zimbabwe da ke kudancin afirka wannan zaɓe zai zamanto karo na biyu da chamisa na jam'iyyar ccc mai neman canji ke takara kokarin da yake yi na katse mulkin shekaru 43 da jam'iyyar zani pf ta kwashe tana yi a ƙasar ta zimbabwe cimasa wanda lauya ne kuma tsohon mai wa'azi ya kasance mai farin jini a tsakanin matasa an tsinci garokin wasu bakin haure 18 a wutar dajin da ke ci a ƙasar girka kusa da iyaka da turkiya yayin da ma'aikatan kashe gobara ke ta faɗi tashin ganin sun shawo kan wutar hukumar kashe gobara ta girka ta ce ana kyautata tsammanin mutanen bakin haure ne da ke kokarin tsallaka iyaka saboda babu wani mazaunin yankin da ya gabatar da korafin cewa bai ga dan uwansa ba daidai yankin da aka tsinci gawarwakin wuri ne da bakin haure kan bi don kaiwa ga nahiyar turai wani adadi na mutum 18 da aka gano ya sa jimillar mutanen da wutar dajin ta girka ta halaka ya kai ashirin yayin da kungiyar ecowas ta yi watsi da sanarwar shirin miƙa mulki bayan shekaru uku da jagoran juyin mulkin niger abdulrahman ne ya yi ya majalisar wakilai da ta lashe zaben cike gurbi na mazauna kasashen waje da aka yi ranar 18 ga watan yunin shekarar 2023 ajiya aisha mai yaƙi ta jam'iyyar model lumana ta yi tsokaci game da ƙasarta ta nijar a hira da ta yi da manema labarai a accra Hajiya Aisha Tumeyagi na jam'iyyar Modem Lumana kuma 'yar majalisar wakilai mazauna ƙetare ko diaspora turanci. A hira da ta yi da manema labarai, ta nuna cewa shekaru uku da abdurrahmanu ciyani ya nemi ya yi daidai domin su samu isasshen lokacin kawo gyara da suka yi kirarin yi. Ganan da General abdulrahman Chani ya yi tun da hari kowa yana so su san kamar in ya zo dan ya zamna ne ko kawai ya zo dan ya gyara kasar ne. To shi yasa ya yi magana kaman ya gwada mutane kaman gyara kasa ne ya zo ba iko yake so ba. Shi soja ne aikin shi ba cikin gari ne ba. na ya san dan me ya dauki wannan milkin nan ba dan ya zamna ne ba don a kawo kwanci hankali kowa ya gada abun da terrorist da kowa da kowa suna yi kenan in ya ce shekara guda in ba samu a kare ba ko a gyara kenan kamar ya ma mutane karya kenan shekara uku muna fata allah da annabi nan zuwa shekara uku kasan mu samu kwanci hankali arziki ya zo komi da komi ya zo wannan magana da ya yi mu wajen mu mutanen niger mu ba mu ga sawon shi ba abun da muke so mu nigeria a ce kasan mu ga mu muna zuwa niger ga mota ne ga jirgi ne kowane lokaci muke muka ga dama sai mu koma gida ba a yi zabi ba ko kwana biyu a koma a ba da sarauta ya yi asara ba kenan abun da ya yi ba bai kyauta ba ka dauki mulki akwai problem ka bar mulki kenan baka kyauta ba ina ga shi yasa ya ba da shekara uku saboda nan zuwa shekara uku ubangiji Allah ya sa Niger kwanci hankali da komi da komai ya zo kasar Hajiya Aishatu ta yi kira ga kungiyar ECOWAS da ta yi duban walhalun da al'umma ke ciki a sanadiyar kulle iyakoki kuma a ci gaba da tattaunawa domin samun zaman lafiya kasar Nijar. Kaya da suna bi saboda duka ya lalace. Kenan wayan mutanen da za a kai abincin ba wasu mutane ne ba mu ne yaran mu ne uwayen mu ne wanda za a kai abinci. Tashi hankali ko ina kowane kasa bai kawo arziki. Ko yaran ka ne in suka yi girma abun da ya kamata ku yi shine ku yi magana amma ba ku kashe juna ba saboda shi muna cira ga mutanen ECOWAS niger is a free country kenan mu ba yara ne ba da za a ce kawai babu communication babu understanding babu komi kawai a tashi a kawo ya ci a kashe mu wannan muna ga kaman mu ba bu yarda da shi ba kuma muna hata Allah kuma Niger a samu kwantali da Afirka da kowane kasa a duniya Allah ya samu zaman lafiya. Kwamishinan harkokin siyasa da tsaro na ECOWAS ambasada Dr. Abdul Fattah Musa ya nuna cewa wannan mataki da sojojin mulkin Niger suka ɗauka na a basu mulki har zuwa shekaru uku kamar takalar fada ne lamarin da mafi yawancin al'ummar ghana ke addu'ar kada ya kai ga shiga nijar da karfin soji kamar yadda masanin tsaro musa mahmud ya ce yau kaga mutane na ta tafiya suna fita ana fada nan ga mutane na guduwa nan ga ba kowa ke so wannan ba yau in fada ya faru daga nijar kaga wannan za su wala kaga mata da yara su za su wala maza ba su da problem saboda addu'ar da muke yi ne kar a kai wuri mu samu kwanciyar hankali the leadership of ECOWAS to sit down, sit with the jantes, don da mutane wanda suka yi ku, a zauna, a sasanta a yi magana, a understand juna, amma fada is not the option. Domin samun tabbataccen zaman lafiya a kasar Nijar a ƙarshen makon nan da ya gabata, shugabancin al'ummar zabarmawan Ghana ƙarƙashin jagorancin sarkin zabarmawan yankin Accra kuma shugaban majalisar sarakunan zabarmawan Ghana Alhaji Musa Yahaya Yandu sun gudanar da sauka alkur'ani da addu'o'i domin zaman lafiya a ƙasar Nijar da Afirka baki daya idris abdullahi bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana To a gobe Laraba 'yan takarar da ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar Republican takarar shugaban kasa za su fafata a muhawara ta farko a birnin Milwaukee da ke jihar Wisconsin. 'Yan takara tara ake sa ran za su hau dandamalin muhawarar yayin da wanda ya fi su farin jini wato Donald Trump ya janye daga halartar taron. kaɗan dai daga cikin 'yan takarar ne ke fitowa filis caccaki trump kamar tsohon gwamnan jihar new jersey chris christie amma 'yan takara irin su gwamnan jihar florida ron desantis wanda ke biye da trump a samun karbuwa da tsohuwar gwamnan jihar south carolina nikki haley sun kasance masu taka tsantsin a kalamansu da suke yi kan trump inda suke fatan samun karbuwa a tsakanin magoya bayansa. baya ga dukkan waɗannan 'yan takara akwai tsohon mataimakin shugaban amurka mike pence wanda har yanzu makin da yake da shi wajen karɓa a tsakanin 'yan republican bai taka kara ya karya ba wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a yau talata ya yi nuni da cewa akalla mutum 218 aka yi wa kisan gilla yayin da aka jikata wasu ɗaruruwa ta hanyar azabtarwa tun bayan da taliban ta karɓi mulkin afghanistan shekaru biyu da suka gabata mafi akasarin mutanen da abin ya shafa kamar yadda rahoton ya nuna waɗanda ake zargin na da alaka ne da tsohuwar gwamnatin kasar mai samun goyon bayan amurka wadanda suka hada da sojoji jami'an tattara bayanan sirri da 'yan sanda rahoton har ila ya ce wasu daga cikin mutanen an kashe su ne yayin da suke tsare wasu ko an kai su wani wuri ne aka halaka su inda daga baya aka yadda gawarwakin su ko aka mika su ga 'yan uwansu rahoton na zuwa ne kasa da mako guda bayan da majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wade da matakan da gwamnatin ta taliban ke ɗauka na hana mata neman ilimi Today, the international community must step up its efforts Jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya a fannin yada ilimi Gordon Brown ke ne ke cewa a yau ya zama dole kasashen duniya su ƙara ɗaukar matakan maidowa da 'yan mata 'yancinsu na zuwa makaranta sannan a ba mata damar zuwa jami'a don neman ilimi. Kakakin ƙungiyar Taliban Zabihullah Mujahid a wani sako da ya wallafa a shafin X ko Twitter a da. ya maza ya musanta wannan rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan ƙasar Birtaniya ta sanar da matakin tuhumar tsohuwar ministan man fetur a Najeriya, Dizani Alison Maduke. kan laifukan da suka danganci cin hanci da rashawa a wata sanarwa da rundunar ta fitar a wannan talatar ta ce ta gano yadda tsohuwar ministar ta karbi miliyoyin kuɗin fan a matsayin cin hanci ko toshiyar kwangilolin man fetur wakilin murya amurka a turai ramatu garba baba ta haɗa mana rahoto kan batun daga jamus a sanarwar da rundunar 'yan sandan birtaniyan ta fitar ta dai nuna cewa za a gurfanar da daizani alison madweke a gaban kotu kan tuhume-tuhume na aikata laifukan cin hanci na miliyoyin kuɗin fam da ta karɓa daga hannun 'yan kwangila kafin ta ba su aiki. Daizani da ta bar Najeriya zuwa Birtaniya bayan kawo ƙarshen mulkin shugaba Goodluck Jonathan da ta rike mukamin ministan man fetur ta jima tana fuskantar jerin tuhume-tuhume daga ma hukumar EFCC da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya To ko me yasa sai yanzu Birtaniyan ta soma ɗaukar matakin shari'a? Tambayar kenan da na yi wa barista Audu Bulama Bukarti, wani lauya da ke aiki a cibiyar Tony Blair da ke birtaniya. To wannan bincike ne aka yi na ƙasa da ƙasa. Akwai waɗansu bangaren bayanai da a Ingila aka same su, akwai bangaren bayanai da tilas daga Najeriya za a nemo su, sannan akwai bangaren bayanai waɗanda daga Amurka za a nemo su. kuma idan ya zama akwai musayan bayanai ko kuma bukatar musayan bayanai daga ƙasa zuwa ƙasa wannan yakan iya ɗaukar lokaci saboda sai an bi ƙa'idoji da doka ta kuma yarjejeniyar ƙasa da ƙasan ta tsara a dai ranar biyu ga watan oktoban wannan shekarar ta 2023 za a gurfanar da daizanin a gaban wata kotun magistrate a birtaniyan amma ko me zai iya biyo bayan hukuncin kotun Birtaniyan? har wa yau barista bukartu ne ya yi karin bayani a ka'idar doka za a karanto mata laifuffukanta ne ta ansa na cewa e ta yi ko kuma a ba ta yi ba ko kuma ta yi shiru ta yi gumta kyale idan ta ansa laifin to daga nan abin da ya rage wa kotu kawai shine ta daga a kawo mata bayanan da take da ake zarginta a kai gabanta a gabatar da su sannan ita kuma kotu sai ta sa rana a yanke hukunci idan kuma ta musa ko kuma ta yi kurum to a nan kotu za ta saka a matsayin ba ta yi laifin ba ne sai kuma a saka rana ta gaba wadda za a zo a fara shari'ar to amma kafin ranar zuwa a fara shari'a to a ranar lauyanta zai iya neman beri to zargin da cin hanci da ake yi wa daizani abu ne da ya jima yana jan hankali jafar jafar wani dan jaridar najeriya ne da ke zaune yanzu haka a birtaniya kuma yana daga cikin 'yan kasar da ke bibiyan wannan al'amarin sau da kafa. ga dukkan alamu su ma kasar birtaniya sun yi binciken nasu sun ga cewa wato ta karbi rashawa ko kuma ta amfana da wasu kudade ko kuma wasu alfarmomi da bai kamata a ce mai rike wannan ofishin nata da ta rike ba na ministan mai ya kamata a ce ta fuskanci shari'a. To dai zane Alison yake. ta kasance ministar da zarge-zarge na cin hanci ta hana ta sakat tun bayan shuɗewar tsohuwar gwamnatin goodluck jonathan zarge-zargen da ta sha musantawa ramatu garba baba muryar amurka daga birnin Bon a tarayyar jamus a gaida ramatu garba baba kafin mu je ga rahotonmu na musamman kudan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura. rana da za ka ɗauki zance na a rado Allah da ka hai hasashe na. Ubangidana. bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. Eh, bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biyu to madalla a gaida amina alan waka yanzu kuma sai rahoton mu na musamman kan yadda gwamnatin jihar Nejan Najeriya ta kafa ma'aikata ta musamman mai kula da harkokin makiyaya Mustapha Nasir tsari gare ka. Masana harkokin tsaro da masu sharhi a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci a kan matakin da gwamnan jihar Niger Alhaji Umar Muhammad Bago ya ɗauka na samar da ma'aikata ta musamman domin kula da harkokin Fulani da makiyaya a jihar. Wannan dai shine karon farko da aka samu irin wannan ma'aikata da aka yi ma kwamishina ɗungurungun da zai jagoranci wannan ma'aikata a nan jihar Niger, wadda ke zaman ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya. Mai fama da matsaloli irin na rashin tsaro, gwamnan jihar Niger dai Alhaji Umar Mohammed Bago ya ce matsalar rashin tsaron ne yasa ala tilas suka samar da wannan ma'aikata da nufin shawo kan lamarin. Mun kaddamar da sabon ma'aikata na duba lafiyan makiyaya da kuma fulani saboda a jawo su cikin al'umma. Muna kira da babban murya 'yan kwanku wanda suka bauɗe suka shiga daji su yi haƙuri su ajiye makamai su zo don a samu inganci kuma a ci gaba a yi haƙuri da juna a so mu haɗa ƙarfi da ƙarfi don a samu ci gaba. Tende dai kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya ta yi maraba da wannan mataki na gwamnatin jihar Niger. Alhaji Baba Usman Ganjarma shine shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya. Gaba tsari kusan wannan abu shine abin da muke ta addu'a muke kokarin ganin ya fara faruwa don tun shigan gwamnatin buhari na farko muke neman a kirkiro ga ma'aikata na kiwo kuma a samu 'ya'yan fulanin da suke il da ilimi su gudanar da irin wa'annan ma'aikatun na da wani awa sai dan yanda harkan kiwo ya barbare da kuma harkan fulani makiyaya ya zama abin da ya zama in ba ka samu wanda yake da kishi yake da damuwa kan al'amarin ba ba a samun yadda ake so dukkan wani wanda ka sa zai gudanar da abin da da gilla cikin zuciyarsa saboda haka abin da ya faru a Niger wato abu ne wanda muke dama muke jiran ya faru ko muna yi wa gwamnan Niger godiya na musamman ina tabbatar maka zai taimaka sosai wajen farfado da tsaro a jihar Niger Idan yanzu ka ba wata ma'aikata kenan dama ta zauna ta duba abin da yake damun wannan fannin kuma tana da kuɗi nata wanda aka keɓe mata wanda za ta yi wannan aiki to kaga kenan su kansu makiyaya na jihar Niger yanzu in ka duba ai hankalinsu zai dawo jikinsu kuma za su dawo hayyacin su akwai dama akwai wani abu da bature yake kira loss of sense of belonging wato mm. kamar sun kasa gane mahimmancin su cikin al'umma to kaga wannan kirkiro da ma'aikata shi kadai ai zai sa su kansu makiyaya da suke jihar Niger da suke ganin kamar da an yi watsi da su ba a ganin su kamar yan kasa yanzu za su dawo hankalin su su gane cewa su ma fa yan gata ne yan kasa ne gwamnati ta tana kallon su a matsayin su na 'yan ƙasa don haka kenan kaga hankali zai dawo jikin su a zauna kuma a tattauna a samu mafita kan al'amura na tsaro da dukkan sauran al'amura ma da yake damu harkar kiwo a jihar don haka muke gani idan gwamnatin tarayya ta yi wani abu kamar haka za ta dawo da hankulan dukkan masu kiwo su gane cewa su ma fa ana kula da su kamar manoma su ma fa gwamnati ta san da zaman su to kaga wannan zai kawo sauki ta hanyoyi da yawa na'am cewa akwai masu tunanin ah, kamar ma'aikatan nan ah, fulani yan boko za su mai da ma'aikatan nan wani wurin hada-hada kamar cuwa-cuwa haka ta yadda su fulanin na ƙasa waɗanda aka yi abin don su ba za su amfana da wannan ma'aikata ba me za ka ce game da masu irin wannan sharhi in ma akwai wannan zargi wani gargaɗi za ka yi masu shugabannin fulanin nan da aka ba wannan ma'aikata Eh, eh, eh to su shugabannin fulani da aka ba wa ma'aikata yanzu kaga ai wato an aza su kan sikele don a gwada su a ga adalcin su da gaskiyan su wajen gudanar da wannan al'amari kuma dukkan wani bahila ce wanda ya samu kansa cikin wannan ma'aikata in har zai amfani da wannan dama dan ya azurta kansa ko ya hana kaga kenan shi bai sa abin da yake ciki ba hmm. kaga dukkan mataki ko mu a kungiyance wanda zamu dauka mu ga cewa an cire shi ya bar wannan gudun dole sai mun yi kuka mun yi korafi mun tabbatar an cire shi ya bar wannan gudun sai a ba su dama a gani mu kuma kungiyoyi dama aikin mu mu tsaya mu duba ne inda uh, giyan mulki ya buge shugabanni mu zungure su mu taba su su dawo kan abin da ya dace su yi saboda haka idon mu yana gurin kunno mu suna gurin daga lokacin da muka ga wa'yansu tsiraru za su yi mana fatali da wannan dama da wannan gwamna ya bayar ba za mu bare ba za mu ɗauki mataki mu ga cewa lalle sun kauce su mara wannan gurin an kawo masu adalci wanda za su yi gaskiya sun gudanar da wani al'amari. Masana harkokin tsaron da yi na ganin matakin yana da matukar mahimmanci amma kuma sai an yi taka tsantsan Brigadier Janar Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya na ɗaya daga cikin masana harkokin tsaro a Najeriya. Duk wani mataki da za a bi da za a inganta tsaro walau a matakin jiha karamar hukuma ko gwamnatin tarayya wani abu ne mai kyau kuma in ma ka tuna ai akwai wa'aikatu limin makiyaya da masulta da dai sauransu mm. to duk waɗannan abubuwa suna da kyau to sai dai wani hanzari ba gudu ba suka tabbatar da haka misali ya zama zai kwana ayyuka Baya ga haka wani tanaji aka yi da cewar lallai lallai azimin cewar wannan ma'aikata da aka kirkiro za a ba ta duk abin da take bukata wani kayan aiki ne da kuma eh, iko ta gudanar da abubuwan da aka yi mata tanaji. To yanzu ah, kana ga ya kamata sauran gwamnatocin jihohi su yi koyi da jihar Neja dinnan musamman inda ake fama da matsalolin tsaron nan tunda matsalar tsaro dama gaba daya bai kamata a ce su jihohi jihohin nan suna yin gaba da su kadai ba kamata ya kasance sun zauna an la'akari da matsalolin duk da yake matsalar da tsina ta kawo matsalar tsaro a jihar zamfara tsina ta sha bambam da jihar Niger ko kaduna ko katsina misali amma in kai la'akari da shi za a ga kuma matsalar kusan guda ɗaya ce saboda haka dole an nuɗe bai ɗaukar jinka misali kaga sai ya kasance naija ta yi tanadi sun magani sai ya kasance waɗannan ɓata garin kuma sun koma wani guri. Mm. To dole ne ya kasance sun haɗa ƙarfi da ƙarfi duk wani matakai da wata zaya ke ɗauka wata zaya ma kamata a ita ma ta ɗauka. To sai ga abubuwan sun zo da sauƙi. Na, to yanzu me ya kiran ka ga su waɗanda aka ɗora ma alhakin kula da ma'aikatan nan? Wato eh ai su ne sai su la'akari da nauyi da kuma kyakkyawan da sato da ake musu ya kasance sun gudanar da aikin su tsakani da Allah domin a sami zaman lafiya a ƙasa baki da. Sabon kwamishinan harkokin makiyayan a jihar Niger dai Alhaji Umar Sandarabe ya ce zai yi ƙoƙarin haɗa kan ilahirin al'ummar Fulani a faɗin jihar Niger ta yadda za a samu nasara. Abin da shi mai girma gona yake so ya gaya ma jama'a a nan shine yana so ya yi gwamnati ne na jama'an Niger State gaba ɗaya ba ban gwamnatin bangaranci ba. To yana so ya tabbatar mana da cewa duk wani ɗan jihar Niger da yake zaune a karkashin jihar sana na matsayin shi na gona yana so ya shigo cikin wannan gwamnatin ya ba da gudunmuwansa sannan kuma mu al'umma fulani a shirye muke mu ba da mu a duk yanda kasa za ta tabbatar sa zauna lafiya za mu bi su ne da inda suke mu tattaro su mu zauna da su mu tattauna al'amuran yau da gobe da su mu gaya musu jiya ba yau bane akwai bambancin jiya da yau sannan kuma ya kamata su san haka kasan da ake cewa kasan bata ishe mu ba to dole su san cewa dole a koma harkan zamani za mu da kawunan su tare insha Allah. Fata dai kwalliya ta biya kudin sabulu akan wannan kudiri da ke da matukar tasiri a daidai wannan lokaci da al'amurra na rashin tsaron suka dagule. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta kasar birtaniya ta ba da sanarwar yiwa kocinta pep guardiola tiyata kasar spain sanarwar ta kungiyar kwallon kafa ta birtaniya ta ce guardiola ya juma yana fama da ciwon bai kuma ya isa a barcelona kasar spain inda shahararren doktan nan dr. mireya ulecha ya yi masa aiki a yau tare da samun gagarumin nasara kuma daga yanzu mataimakinsa ne cewa da joan Bello shine zai kula da motsa jikin 'yan wasan Manchester City da ma yi musu jagora a wasannin teburin kakar bana ta kwallon kafa ta Premier League ta Birtaniya. Pep Guardiola zai ci gaba da murmujewa har zuwa hutun bugawa kungiyoyin su, da 'yan wasan kwallon kafa daban-daban na duniya za su je a nan gaba. Shiko shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Spain Luis Rubiales tuni dai muryoyi suka so matashi a kasar Spain dauko daga ministan ma'aikata ma'aikata zuwa pedro sanchez shugaban gwamnatin ƙasa espanya sun nemi da ya yi saranda wannan ku bayan an nuno shi a ranar lahadi da ta gabata ya taɓa marinansa da ma sumbatar wata 'yar wasar ƙasar ta spain da ke buga club ɗin barcelona mai suna hermoso a lokacin da ƙasar ta spain ta lashe kofin duniya na ƙwallon ƙafa na mata a australia bayan tawa ingila ko Britaniya ɗaya da ne ba luis ruga beles ya dai yi banza da wannan maganar daga farko amma daga baya ya dawo yana neman gafara biyo bayan sukarsa da ya sha musamman daga 'yan siyasa na ƙasar spain sai dai duk da haka ya ce ba zai yi murabus ba a wasan cikon gurbi na kakar bana na ƙwallon kafa na ƙasar birtaniya ko kuma ingila arsenal tawa crystal palace ɗaya da nema a jiya litinin martin ordegaard ne ya ci ma arsenal ɗaya ƙwallon a raga a mintuna na hamsin da hudu a bugun penalti. wannan dai shine karo na biyu da ƙungiyar ta arsenal ke yin nasara tun so makakar bana ta kwallon kafa ta kasar birtaniya shi ko dan kasar ingila thomas gullard da kewa club din jibo visma na kasar holland tseren keke ya ji ciyo a lokacin atisaye inda wata mota ce ta wurgage shi abinda ya sayar jarauni ga gwiwa a yau talata kungiyarsa ta jimbo visma ta hidu duk wata sanarwa da ke cewa Thomas Glover dan kasar Birtaniya dan shekaru 21 a duniya na ci gaba da murmushewa. Haruna Mamman Ba na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma ga labarai a takaice. ta kungiyar tarayyar afirka ta au ta dakatar da jamhuriyar nijar daga dukkan ma'aikatanta da ayyukanta har sai an mayar da kasar bisa turba da ke tafiya kan tsarin demokuraɗiyya kungiyar mai mambobi 55 ta ɗauki wannan mataki ne bayan da sojoji suka hambar da shugaban ƙasar ta nijar tare da dafe dukkanin madafun iko tun a lokacin da sojojin suke tsare da shugaba muhammadu bazum da mai ɗakin sa da ɗansa aimai babban birnin ƙasar. kasar 'yan takarar shugaban kasa sha ɗaya ne za su fafata gobe laraba a zaben gama gari da za a yi a kasar zimbabwe shugaba mai ci emerson gagwa mai shekaru 80 da babban abokin hamayyarsa nelson chamisa mai shekaru 45 ne 'yan takarar da suka yi fice ko suka fi fice a wannan zaɓe a ƙasar ta zimbabwe da ke kudancin afirka wannan zaɓe zai zamanto karo na biyu da chamisa na jam'iyyar ccc mai neman canji ke takara a kokarin da yake yi na katse mulkin shekaru 43 da jam'iyyar zani pf ta kwashe tana yi a kasar ta zimbabwe a tsinci wasu bakin haure 18 a wutar dajin da ke ci a kasar girka kusa da iyaka da turkiya yayin da ma'aikatan kashe gobara ke ta faɗi tashin ganin sun shawo kan wutar hukumar kashe gobara ta girka ta ce ana kyautata tsammanin mutanen bakin haure ne da ke kokarin tsallaka iyaka saboda babu wani mazaunin yankin da ya gabatar da korafin cewa bai ga dan uwansa ba daidai yankin da aka tsinci gawarwakin wuri ne da bakin haure kan bi don kaiwa ga nahiyar turai wani adadi na mutum 18 da aka gano ya sa jimillar mutanen da wutar dajin ta girka ta halaka ya kai ashirin a gobe laraba 'yan takarar da ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar republican takarar shugaban kasa za su fafata a muhawara ta farko a birnin milwaukee da ke jihar wisconsin 'yan takara tara ne ake sa ran za su hau dandamalin muhawarar yayin da wanda ya fi su farin jini wato trump ya janye daga halartar taron kaɗan dai daga cikin 'yan takarar ne ke fitowa su cicciki lamirin trump kamar tsohon gwamnan jihar new jersey chris christie masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu ne yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji abokanan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalu da ya karanto labarai da kuma julie leathers gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu bob ni muhammad hafiz baballe daga nan sashen hausa na murya amurka ke muku sallama ku kwana lafiya